Assalamu alaikum masu kallonmu. Barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin namu na 'yan mata da suke yin rungs. Mun yi na matan aure, yanzu kuma ta kawo mu na 'yan mata. Alamar da za ku mace ta'in tana yi yana da yawa shi ma. Kuma a hankali za mu kawo muku su, amma za mu kawo muku na farko. da shi za mu yi ku na yin bronx akwai alamomi da za ku gane za ku rinka ganin cewa in farko kafin ta fara tana yawan zaman gida to za ta tsara cewa yau zan je kaza zan je kaza ina kaza ina kaza to daga can za ta samu hanyar ta na zuwa ce ta abin ta ta dawo ko kuma ita in mace na yi za ku ga cewa da alamu alamarta ba ta so kowa ya rinka matsowa kusa da ita sau za ta ga cewa kamar an gano ta ko in ta dawo daga yawon ta shigo gida sai ta ta tsargu da kanta tamkar a gaban 'yan gidansa ta yi hakan na faruwa ba wai bai faruwa ba muna gani kuma bayan haka in mace na yi in kun santa a ƙirƙirar domin inda ana samar da sperm a jiki to sperm na buɗe mace domin yana mugun mugun buɗe mace domin za ku ga mace ta zo gaba ɗaya ko ina na ta ba daga saman ba ba daga ƙasan ba duk ko ina ya ƙara girma kuma za ku ga in tana da kunya ta gaya mutum magana to next ba za ta ji kunyan ta gaya ma magana ba domin in ka gaya mata ɗaya sai ta gaya maka uku so da shi wrongs yana jin mace rashin kunya ne samu rashin kunya so me yasa inda za ki je walau za ku iya zuwa wanda kika je gun shi yana da aboki shi ma ya zo da yarinyarsa to alhalin ila yarinya ita ma ba ta jin magana sai a lokacin shi abokin saurayin da kika je gun shi sai ya haɗa ku zama ƙawaye to a irin haka sai ka koya miki wasu halayen mata da ba kya yi bayan in ta gama duk koya miki halayen nan sannan ke ma za ki zo ki ce to a yi da wancan ta yi ni ma zan yi kuma shirin suna sa mace ta koya irin shaye-shaye so me yasa shaye-shaye ko da ake cewa sa kai ne ya fi bauta za ki iya zuwa gurin wani wani zai ce ba za ki fita ba ko ya ji miki barazana ya ce sai kin yi kaza sai kin yi kaza a irin haka ne zuciya za ta raya miki ta koma ki kuma ki zama inda yau ki sha wancan gobe ki sha wancan shi ma duk alamomi ne bayan haka ko a gida za ki yawan kasance cewa irin gida maza na shigo? to duk sanda kika ga namiji ya shigo za ki kasance cewa ke jikinki na kirma musamman in yayi miki za ki fara sha'awarsa ko haka nan in yana gurin za ki zuwa ki kwala kayan ki kamar za ki wanka ki ɗiba ruwa ki ajiye ki ɗaura zani bai ma gama kai ki ba ki so ki ta yawo a gaban shi duk hankalin shi biya a kanki in wasu ɗin masu irin halin halinki ne suka shigo su ranki dole su biya a kan abin da kike bukata da su su fara sha'awarki kuna ji dai duk ba na so in tsawarta domin kan in ce in lokacin da nake da shi a nan zan dakata sai ku biyo mu a wani shirin da za mu